radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu barkan haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na Muleka Iran sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kamu ku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis uku ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da ɗaya ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kukun sun cewa shekaru 700 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan fabrairun shekara ta 1915 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na ɗaya sojojin kawancen jamus da dolar usmaniya su haka farmaki akan mashigar ta suez a ƙasar masar a lokacin da turawan ingila ne suke iko da kasar masar domin ganin mahimmancin wannan mashiga ga dukkanin bangaren biyu sojin ingila sun mai da martani mai tsanani akan sojin jamus da kawayenta ta kuma sami nasara a kansu bayan haka dai ikon wannan mashiga ya ci gaba da zama ƙarƙashin ikon turawan ingila har zuwa shekara ta 1956 a lokacin da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shilanta mayar da ita ta zama ta ƙasa wannan mataki na mayar da mashigar ruwa tasu ta zama al'ummar kasar masar da jamal abin nasir yayi ya faranta ran al'ummomi na kasar masar da ma al'ummomin larabawa baki daya masu wari san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da firaministan kasar irin na lokacin kuma na karshe fahimci cewa lamura sun fita daga hannunsa a duk faɗin ƙasar da hakan ya hada da ajiye aiki wanda manya-manyan jami'an gwamnatin sa suke yi da tawan da sojoji suka yi masa da kuma yajin aiki na ma'aikata a bangaren man fetur da sauran bangaren aikin gwamnati a faɗin ƙasar baki ɗaya daga nan ne sai ya jawabi inda ya ce wa mutanen ƙasar iran ɗin ya masa alkawalin yin gyara sannan kuma ya ce ba zai kyale marga imam ne kafa gwamnati kamar yadda ya bayyana ba amma wannan shine jawabin sa na karshe domin kowa gwamnatin sa ta faɗi mako guda bayan hakan. da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a ranar irin ta yau uku ga watan fabrairun shekara ta dubu da goma jamhuriyar musulunci ta iran ta harba tauraron dan adam tsirar cikin gida na farko wanda ake kira da omid zuwa sararin samaniya bayan haka ta aike da biri mai rai zuwa sararin samaniya a karan farko sannan kuma ya dawo da ransa lami lafiya wannan ci gaba da iran ta samu ya samu ne a lokacin da kasar take karkashin takunkuman tattalin arziki na amurka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne dai bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran Iran ta bayyana kasancewar Isra'ila a yankin da babbar barazana ga kowa. Shugabannin kungiyar ECOWAS suna wani taron gaggawa yau Alhamis game da batun juyin mulkin da adabi yankin. A fagen wasanni yau za a san wa zai fafata da Senegal a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na Afirka. Tun suka labaran kamar da za a je su. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya yi gargadin cewa kasancewar Isra'ila a yankin barazana ce ga dukkan kasashen yankin yana mai kira da a yi kokarin hana masu tayar da kayar baya samun gindin zama a yankin a wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin waje da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa na haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah bin zayed al a ranar laraba ɓangarorin sun tattauna kan sabbin batutuwan da suka shafi dangantakarsu da kuma batutuwan da suka shafi yankin amir abdullahiyan ya gargaɗi haɗaɗɗiyar daular larabawa game da kasancewar Isra'ila a yankin kwanaki kaɗan bayan ziyarar da shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya kai a masarautar yau tsawon shekara guda da da larabawa ta daidaita alakarta da Tel Aviv a ƙarƙashin wata yarjejeniya ta Amurka mai taken Abraham wadda Falastinawa da magoya bayan ta a duniya suka yi Allah wadda da ita. Yau Alhamis shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS ke wani taron gaggawa a birnin Accra na kasar Ghana wanda zai fi mai da hankali kan halin da ake ciki a burkina faso inda sojoji suka kwace mulki a baya-bayan nan kasashen mali gine da kuma burkina faso duk kungiyar ta dakatar da su memba daga cikin ta sakamakon juyin mulkin sojoji yayin taron za a gabatarwa da shugabannin kungiyar rahoton tawagar da ta ziyarci burkina faso bayan juyin mulkin kafin dai hakan jami'an diplomasiya da dama sun yaba da matakin da jagoran juyin mulkin na burkina faso laftana kanal pon harry san diago damiba ya ɗauka na dawo da aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar ta burkina faso bayan sanar da rushe kundin a sanarwar da sojoji masu bore suka fitar yayin sanar da juyin mulkin wata mijiya kwakwara kusa da kungiyar ta ecowas ta ce batun takaita wa'adin rikon kwarya a burkina faso shine za su fi mai da hankali a kai kana kuma a taron na yau alhamis zai mai da hankali akan halin da ake ciki a mali gine duka kasashen da sojoji ke rike da mulki To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa wacce daga birnin Tehran. Hukumomi a Gina Bisau sun sanar da cewa mutum sha ɗaya ne suka mutu yayin artabun da ya faru lokacin yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba kan gwamnatin shugaba Umaru Sisoko Embalo a shekaran jiya talata da yake sanar da hakan yayin wani taron manema labarai. Kakakin gwamnatin Gina Bisau din ya ce gwamnatin ƙasar ta yi hasarar mutanenta goma sha ɗaya da suka haɗa sojoji da kuma fararen hula guda hudu. a ranar talatar ta gabata ce wasu sojoji dauke da manyan bindigogi suka zagaye gidan gwamnati da ke bisau inda shugaban kasar da kuma firaministan sake taro a yanzu haka hukumomin kasar sun kaddamar da cikakken bincike kan yunkurin juyin mulkin To a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na Afirka da ke gudana yanzu haka a jamhuriyar Kamaru. Yau Alhamis akwai ke ne tsakanin Masar da kuma Kamaru mai masaukin baki. Za su fafata ne da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar a filin wasa na Olambe da ke birnin yawon dukansu kasashe ne mafi ɗauke kofin kwallon kafa na nahiyar ta afirka sau bakwai masar ke ɗauke kofin a tarihi yayin da kamaru ta ɗauke kofin sau biyar a wasan farko da aka buga na neman zuwa wasan karshe na gasar a jiya senegal ta nuna wa burkina faso cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne yanzu wanda ya yi nasara tsakanin masar da kamaru shine zai fafata da senegal a wasan karshen a ranar 6 ga wata za a kuma buga wasan neman matsayi na uku a ranar asabar to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai da kuma tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wari sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kai ku ne zuwa tsibirin Kish ɗaya daga cikin tsibirai guda 21 na ƙasar Iran kuma da ke tekun fasha. Babu wata ƙorama da take gudana da dindindin a wajen kuma ruwan na tsibirin ana samar da shi ne daga ruwa mai daɗi na ƙarƙashin ƙasa. Yanayin ruwa da iska da ke tsibirin Kish yana da zafi da danshi. Yanayin zafin yana kaiwa har zuwa daraja ashirin da shida a ma'auni na zafi. Ana yin ruwan sama kaɗan-kaɗan ne a wurin amma a lokacin zafi ne kawai ake yin ruwan ma shi ma yayyafi kaɗan kaɗan yin tafiya zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa ne na bakin teku da ke nan ƙasar iran yana mai gurbin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje kuma da kuɗi 'yan kaɗan idan kana so kana iya sauka a otel ɗin bakin teku otel na farko da ke cikin ruwa a gabas tsakiya ɗakunan da ke cikin otel ɗin an yi simintin ne da gilasai kuma ana iya zuwa wannan tsibirin ta jirgin sama ko ta mota kuma za ka iya zuwa cikin tawaga ko kuma ka je kai kaɗai. To yanzu kuma bari mu kawo muku takaitaccen tarihin tsibirin na Kish. A fili yake cewa tsibirin Kish ya kasance cikin Iran tun a zamanin dolar Hakamanashiyan a lokacin da sarakunan Umayyawa suke yakin fara daular su ya kuma ƙarƙashin su. Sai dai a lokacin daular Ali ya sake dawowa ƙarƙashin ikon ƙasar iran wannan ya sa aka yanke shawarar mayar da shi a matsayin babbar cibiyar kasuwanci a yankin farisa a zamanin daular salujikawa amma sai dai bayan da ƙasar portugal ta shigo wannan yanki ya ci gaba kan cewa ƙarƙashin mulkin mallakarta har zuwa zamanin mulkin sarki abbas imam kali khan ya kwace dukkan tsibiran da ke tekun fasha har da ma bahrain wanda tun daga wannan lokacin zuwa yanzu tsibirin kish yake a matsayin ɗaya daga cikin tsibiran iran da ke tekun farisa a zamanin daular sarki muhammad falabi ya mayar da tsibirin kish cibiyar kamun kifi da kasuwancin lu'ulu'u wanda ta hanyar shigowa da su daga kasar japan aka bunƙasa kasuwancin lu'ulu'u a wannan tsibirin a wannan lokacin ne da masu bawa sarki muhammad rida falabi shawara iraniyawa da amurkawa daga cikinsu suka ga irin yanayi mai kyau na ɗabi'a da tsibirin yake da shi don haka suka ba da shawara a mayar da gabar tekun kish da ruwan kiristal su zama a matsayin tsibiri guda kuma su kasance ɗaya daga cikin cibiyar yawon shakatawa na ƙasa da ƙasa kuma gwamnati ta fara zuba hannun jari a wajen inda ta fara gina muhimman wurare a wajen kamar otel filin saukar jiragen sama cibiyar bukin baje koli na ƙasa da ƙasa da kuma masaukin iyalan gidan sarki a shekara ta 1961 aka bayyana tsibirin kish a matsayin yanki mai yanci na tattalin arziki a kasar iran wanda yanzu haka bunƙasar tattalin arzikin yankin ya ɗori ne akan masu zuwa yawon shakatawa da kuma kasuwanci na ƙasa da ƙasa lokacin da ya fi dacewa kuma ya fi arha na zuwa ziyara kish shine lokacin da yanayi yake da kyau wato lokacin zafi domin a lokacin zafi yanayin iska ba sanyi kuma babu labarin danshi a lokacin za ka iya samun yanayin iska da ruwa madaidaici kuma ka shakata da yin iyo a cikin ruwa da yin amfani da sauran abubuwan more rayuwa da aka tanada a wurin domin yawon shakatawa ababen tarihi masu ɗaukar hankali a tsibirin na kish na da yawa duk da yake cewa ba a san tsibirin kish a matsayin ɗaya daga cikin tsibirai masu tarihi ba amma mafi yawanci suna tafiya zuwa wurin ne domin yawon shakatawa sai dai kada a kawar da kai wajen kai ziyara zuwa wuraren tarihi da ke wannan tsibiri na kish birnin harire da ke arewacin tsibirin kish yana daga cikin wuraren da aka yi rijistar sunayensu daga cikin abin tarihi na ƙasa kuma tarihin wannan gari yana komawa ne daga karni na biyar zuwa goma bayan hijira kamariya wato daga karni na hudu zuwa na goma kenan ya kasance yana jan bantensa akwai gidajen ayan da wajen wanka na masallaci da dai sauransu daga cikin su akwai bishiyar arzu idan aka yi ɗan tafiya kaɗan a garin harire akwai wata bishiya wadda rassanta suna da kyau sosai yadda shekarunta na komawa ne zuwa shekaru ɗari biyar zuwa ɗari shida da suka gabata kuma ita ce bishiya mafi daɗewa a tsibirin na kish sai kuma garin karis na ƙarƙashin ƙasa an gina shi ne a wuri mai zurfin mita goma sha shida kuma akwai duwatsu da dama da suke kewaye da shi ko kuma da kuma ganuwa wanda tsawonta ina koma zuwa ga shekaru masu yawa akwai wata maɓuɓɓugar ruwa da shekarunta ke komawa zuwa shekaru dubi ɗari biyar da suka gabata shi ne tushen ruwan garin inda al'umma suke samun ruwa da suke amfani da shi daga wannan maɓuɓɓuga wannan birnin shi ne wanda rufinsa aka lullube shi da marjan da wasu ababen kawa kuma wannan birnin yana daga cikin waɗanda aka yi musu rijista a hukumar kula da ababen tarihi na ƙasa da ƙasa wato unesco sai dai domin su karbi kuɗin inshora na jirgin suka banka masa wuta to ma saurare shi mun karo bayani amma lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirin Mulika Iran kenan to kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa za mu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar juyin har musulunci na kasar Iran ne za mu kawo muku auki daban-daban da aka yi domin murnar zagayowar irin wannan rana ta farin ciki na cin nasarar juyin har musulunci wanda Imam komeni yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru arba'in da suka gabata. A namu ya gata muku Majid Akshabi ne a cikin wannan waka da ya tsara mana. small. بسته دنیا توی معبد آزادگی را والی و مولا توی حسرت گل بوی عطر یا نمازت یا علی آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی خانزاده زندگی رو بهترین پیمانی شاه مردان یا علی شیر یزدان یا علی اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی شاه مردان یا علی شیر یزدان یا علی اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی to an gaishe ka majid akbashi a cikin wannan wakar ka tsara mana ta farin cikin zagowar ranar cin nasarar juyin musulunci da aka yi a nan kasar iran shekaru 43 da suka gabata da fata masu sun amfana da fata masu wani sun amfana kuma sun ji shirin amma kafin nan amma don wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. بهتریم به روم دل قرار به روم دل قرار worship To da kuma wuna ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na jagorancin shirin ke cewa da ko ne lafiya daga nan birnin Tehran.